يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل 'yan uwa, النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau lahadi muna ce sha ɗaya ko? wasu ce sha ɗaya ko? to haka dai saɓani na lissafi muna cikin watan al-muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1437 wanda ya daidai da yau muna 25 ga watan goma shekara ta 2015 miladiya in ba manta ba muna cikin bayani ne a cikin wannan littafi mai bayani akan almahadi kuma da fuskoki daban-daban da aka fahimci shi al almahadi da yadda za mu ji tabbacin yadda almahadi yake to muna cikin babi ko fasalin da ke bayani ne akan waɗanda lam yadda ulmahadiyya ba su da'awar mahadiyanci ba ne du'iya lahum sai dai an masu da'awar su ba su ce su almahadi ba ne amma an jingina masu kalmar almahadi mun karanto daga na ɗaya har zuwa na bakwai a yau za mu ɗora kan na takwas in ba ku manta ba wannan na takwas shi ne a sheikh Osman bin Muhammad bin Fodi rahimahullahu ta'ala shi ne babban malamin nan da ake a ƙasan nan mujajidi mujahidi wanda ya tabbatar da musulunci ya sake jaddada shi mai suna a sheikh Usman bin Muhammad bin Fodi wanda ya rasu shekara ta da biyu biyu miladiyya wannan in ka duba yanzu kenan za ka ce shekara shida wafati shekara wajen ɗari biyu da biyar kenan ko shekara ɗari biyu da shekara biyar wato ƙarni biyu cikakku kenan kun ga ashe magana ba ce wa bacci wa kada a sha'an na can a ƙasa za ku duba cewa mun ce sa ta fi tarjama tufi kismet taƙe tarjamarsa bayaninsa filla-filla wa aisha usmanu yau shakace shi ina ya girma yayi gwagwarmaya duka wannan bayanin zai zo a ɓangaren taƙiƙi wannan littafi ɓangare biyu ga rai akwai ɓangaren dirasa shine nan inda muke karantawa kuma can ƙarshe ɓangaren taƙiƙi na littafin ɗanshi shehu usmanu mai suna shan muhammad bello ina jin ba ku manta ba to anan za mu ji cikakken bayanin waye shehu usmanu yanzu nan mun kawo shi ne a jerin gwanan waɗanda aka yi musu da'awar mahadiyanci kun gane da kyau wa kada asha an-nasu anna sheikh usman bin fudi rahimahullahu ta'ala huwa al-imam al-mahdi labari ya yadu a zamanin shi shehu usman din bin fudi Allah ya masa rahama cewa shine al-imam al-mahdi wa balagahu zalika kuma labarin hakan ya isa kunnansa ya ji labari ana kiransa da cewa shine al-mahdi fa kataba yufannidu hadhihi al-isha'at al sai ya rubuta littafi ba ɗaya ba kuwa ma littafin kamar da muka yi bayani a baya yana ƙoƙari ya rushe wannan abu da ake yaɗawa wanda yake ba mai kyau ba ne abu ne na ƙarya ba gaskiya ba bai riƙe bakin shi ba ya shiru don magana ce da bata dace ba don da nan ya ɗauki alƙalaminsa ya fara rubutu alafi kitabihi ya faɗi a cikin wani littafin shi da muka kote shi mai suna tahzirul ikhwan min idda'a al-mahdiyyah ma'udi biha akhir zaman wato ainihin gargaɗin 'yan uwa dangane da da'awar mahadiyyanci da ake yi na shi almahadin nan wanda Allah ya alƙawarin fitar da shi a ƙarshen zamani to wannan littafi da zan rubuta gargaɗi ne ga 'yan uwa cewa su daina wannan da'awar ni da suke ce ma almahadi ni ba almahadi ba ne abinda yake so ya faɗi kenan a ciki sai yake cewa wa alamu ya ku sani ya ku 'yan uwana wannan yana magana ɗalibansu kenan ko a zamanin ba midiya irin ta da za ka shiga kai magana duk ta shiga duniya sai dai kai rubutu sai kuma a mumbari na hudu ba sai a taro na almajiranka to wannan lokacin shi muhammad shek uh, usman bin fodi allah ya masa rahama yana daga cikin abin da ya da'awa shine na yada ilimi ga almajiransa ta hanyar rubuce-rubuce wa farko yake cewa ku sani ya ku yan uwana inni lastu bil imamil mahdi ni ba ni ne imamul mahdi ba ka duba tawazu irin na malamai hatta magana almajiransa ne bai kira su ya ce ya ku almajiraina ba sai ya ce wa alamu ya ikhwani ku sani ya ku ƴan uwana kuna fahimta da kyau tarbiyya da koyarwa irin ta magabata kenan yana kiran ɗalibansa da ƴan uwansa maimakon ya kira su ɗalibansa wa alamu ya tsullabi bai faɗi wannan ba sai ce wa alamu ya ikhwani kuna fahimta da kyau yake cewa lastu inni lallai ni lastu bil imamil mahadi ni ba ni ne almahadi ba walad da aitul mahadi ya taƙas kuma ban taɓa da awar mahadiyanci ba da ɗai ban taɓa buɗe baki na cini almahadi ba ne innama yasma'u zalika min afwahin nas yace innama yasma'u zalika min afwahin nas kawai ana faɗin ana jin wannan daga bakunan mutane su suke ta faɗin haka waƙadi qadi balagtu fi tahdhirihim ko wato waƙadi balagat fi tahdhirihim min zalik shi shan Usman bin Fodi ya kai matuƙa ƙwarai da gaske wajen jan wa kunnan almajiransa da masu gargaɗi akan haka wa wato yake cewa a wani wuri wa qadisar rahtu bi raddi zalika fi ba'd ta'alifi al-arabiyyah wal ajmiyya hakika na bayyana wannan raddi ɗin ƙarara a cikin wasu sashin wallafe-wallafe da ne na larabci da kuma na ajimiyanci na larabci wanda ya da kalmar da yaren larabci ajimiyanci kuma wanda ya rubuta da fulatanci tunda waɗannan yare su ya fi iyawa To ya rubutu da fulatanci ya yi da larabci duka yana ƙoƙarin rushe wannan da'awa na jingina masa cewa wai shi almahadi ne in kana neman ƙarin bayani ka koma cikin wani littafi da Dr. Tahir mai gari wanda ya kira shi al-Fikratul Mahdiyya inda Sheikh Usman bin Fodi wa qala a wani wurin har wa yau yace da shi Sheikh Usman wa kaifa adda'i al-mahdiyyata wa lam yuwadi ismi isman nabi sallallahu alaihi wa sallam idza anna ismi Usman yace ta yaya ma zan yi da'awar mahdiyanci bayan suna na bai dace da sunan annabi ba sallallahu alaihi wasallam domin aini suna na usmanu kuna fahimta tuni kuma kaga in haka ne walam yuwaɗe isma abi isma abihi har wa yau sunan babana bai dace da sunan baban shi almahadi wanda hadisi ya zo da bayaninsa ba don me iza anna isma abi muhammad domin sunan babana muhammad Uh, Usmanu bin Muhammad bin Fodi kuna fahimta da kyau shi ko wancan annabi cewa yayi yuwaɗiwu ismahu ismi wa wa isma abihi isma abi sunansa shi almahadi zai dace da sunana sannan kuma sunan babansa zai dace da sunan babana to kaga yake ta yaya ni zan da'awar bayan ni na karanta na sani sunana bai dace da sunansa ba ni sunana Usman kuma sunan babana bai dace da sunan babansa ba domin sunan babana Muhammadu shi ko sunan baban Al-Mahdi na hakika sunan shi Abdullahi yawa ina fata kuna ganewa sai yake cewa wa qad urifa fil ahadithin nabawiyya ai hakika an sani duk mai karatu ya sani cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam annal mahdi yuwaɗihu ismahu isman nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lallai da zai bayyana sunansa zai dace da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam wa yuwaɗi'u isma nabiyyi sallallahu kuma sunan babansa zai dace da sunan baban annabi sallallahu alaihi wasallam wa kaifa adda'il mahdiyata ta yaya ko ni zan yi da'awar mahdiyanci وقد أربت من صفاتي كان مخالفة ومخالفة لما ورد في شأن المهدي من الأحاديث النبوية har wa yau dai wai ta yaya mani zan yi da'awar mahadiyanci ne wa arabtu bayan na riga na sani min sifati irin sifofin ni da nake da su kanat mukhalafatan limawar warada fi sha'anil mahdi haqiqa sifofina sun saɓa. da irin siffofin da suka zo suna bayani kan sha'anin almahadi siffar shi ta halitta da siffar ɗabi'unsa na halayya ni kuma na san siffofina kuna fahimta da kyau na san yadda suka zo min Ahadisi na bawuya daga cikin hadisan annabi wa asar sahaba daga kuma cikin asar na sahabbai wa tabi'ina da ma abin da aka samo daga wurin tabi'ai duka na bayanin sifofin tabi'in eh, wato ainihin shi al-mahdi radiyallahu anhum Allah ya ƙara masa habbai yarda da tabi'ai gaba da wannan din maganar shi Usmanu ne ku ga magana magabata maganar gaskiya wato ba magana ta wasa ba kenan ko <clears throat> wato ainihin yake cewa wa hadha mizanun zo qistin fi ibdal al-mahdiyyati yace wannan shine ma'auni na gaskiya ma'auni ma'abucin gaskiya wajen rushe duk wata ƙarya wajen da'awar mahadiyanci li kulli manin da'aha gama duk wani wanda ya da'awar mahadiyanci to wannan bayani shine bayani na gaskiya ta ya za ka rushe wanda zai da'awar mahadiyanci sai ka ɗauko sunansa kaga ya yi daidai da sunan manzo sai ka ɗauko sunan babansa kaga ya daidai da sunan baban manzo sai ka ɗauko siffofinsa ka ɗauka ɗora su akan yadda ake bayanin sifofin almahadi to idan bai hau kansu ba to daga nan nan take alhamdulillah daga nan nan take za ka rushe duk wanda zai da'awar mahadiyanci ya ce wa ƙadi kanan sifatuhu mukhalifatan lima zikir haƙiƙa wato sifofinsa sun saba na shi wakilan shehu usmanu da sifofin shi almahadi na haƙiƙa yadda aka ambace su cikin hadisi wa qala fi mawdhi'in har wa yau da cikin wannan littafi nasa a wani wurin ya sake cewa fa'adda in mahdiyata wai ta yaya ma ni zan yi da'awar mahadiyanci ne wa qad wulidtu fi biladi sudan ni an haife ni ne fa a nan sudan kasar bakakan fata ni fa na aka haife ni ku ji da Allah magana ta gaskiya wanda ba sa san a dora su inda bai kamata a dora su ba kaga shehu usman wannan kaɗai? ya isa kasan bawan Allah ne salihi ne Allah ya ƙara masa rahama ni an haife ni ƙasar sudan fi makanin yusamma maratta a wani wuri da ake kiran shi maratta eh wa qad fafil a na nabawiyya ai an riga kowa din mai karatu ya sani don gane da hadisan annabi annal mahadi yuladu fil bil madinati shi almahadi na hakika za a haife shi ne a madina to ni kuwa haife ni ne a nan afirka ƙasar baƙaƙen fata to ta yaya kuma zan ɗauke na in ce ni a madina kafe ku dubi don allah magana gaskiya irin masu ɗaukar su ce za su yi ta neman su tsatsan su sai an ce su wane ne ɗan wane har a jingina abin nan kaga ba ruwan shi duk mai da wannan zai nuna maka cewa abubuwan da ya yi ya ne don ɗaukaka addinin Allah kuma don Allah ba don a ɗauke shi a kai shi inda bai dace ba a lokacin kowa ya tashi yana da'awa ya shahara to kokari ake a ce ai shine almahadi to shi ya kokari ya rushe wannan a littafinsa sa da kansa ka koma dai cikin wannan littafi nasa mai suna tahzirul ikhwan min idda'i almahdiyyati almaw'ud biha akhir zaman sadda ne wannan bincike wajen shekara goma littafin makhdudi ne in an ce makhdudi abinda ba a buga ba yana nan da rubutu irin na rubutu irin namu na da da ake a takarda ko kuma allo wato rubutun da ake ce ma garbiya ne ko Rubutun wannan ana kiran shi sharqiya ina nan ka je bayaro bangaren da ake aje wannan takaddun ka nemi izini za su baka kaga wannan takaddu suna nan yin takaddu irin nada za ka samu a wannan littafi na shi ban san zuwa yanzu tunda ana ta rubutu ana bincike ɗalibai suna ta haƙiƙi ko wani cikin ɗalibai ya ɗauko shi ya haƙa shi an buga shi rubutu irin namu na yanzu wallahu alam kun fahimta da kyau wannan shine a takaice dangane da shehu usmanu yadda aka masa da awar mahadiyanci da yadda shi da kan shi rushe ya nuna bai yadda ba Allah ya masa rahama sauran bayanin sa kuma zamu ji a can gaba sai na tara shine asayid sayyid ahmad bin irfan al wato al wanda shi kuma ya rasu shekara ta 1246 kaga tsakaninsu da shehu usmanu shekara nawa kenan shekara goma sha sha hudu ko shekara goma sha hudu kenan tsakaninsu bayan wafatin shehu usmanu shi ma Allah ya masa rasuwa wannan bawan Allah wato ainihin kamar da ce lam a aqif ala tarjamatihi iya binciken da ne ban sami tarjamarsa ba ma'ana cikakken tarihinsa lakin a halar Dr. Muhammadu Muqaddam tarjamatu ila kitabi al-Muqtar masun min alamil kuruni, Ali Muhammad bin Hassan bin Aqil Musa kenan wanda aka buga shi littafi a Andalus wato ainihin al-Khadara Jidda ko kuma a ƙasar Saudiya wato wani malami ya ce yana da tarjama a wani littafi wanda ni ban iya samun littafin ba a lokacin amma dai na sami cewa yana cin wanda aka jingina masu da'awar mahadiyanci aka jingina masu ba tare da ya yadda ba kun gane da kyau wannan malami mai suna Said Ahmad huwa alladhi qadama a shah Isma'il ad-Dahlawi azama harakatin islamiyyatin arrafadha al-qarat hindiyya wato shine wanda ya jagoranci gwagwarmaya da aka yi da shah Isma'il addahlawi wato wani babban gwagwarmaya aka yi wancan lokacin tura mulkin mallaka da suka yi ƙoƙarin shiga ƙasashen hindu to an sha gwagwarmaya da shi kamar yadda aka sha gwagwarmaya da almahadi na sudan wanda za mu ci nan gaba shi ko shehu usmanu har ya bar duniya tura mulkin mallaka ba su shigo nan ƙasar ba kun gane da kyau sai dai ɗimi-ɗimin labarin shigowar tasu shi ya sa ma magana bayyana almahadi ta yawa a zamanin wanda ana ganin zamani ne ya zo ƙarshe shi kenan almahadi zai bayyana amma shehu usmanu tura ba su zo suka same shi ba kun gane da kyau to shi wannan ya sha gwagwarmaya da su amma duk da haka walam yadda'i bai yi da'awar mahadiyanci ba qalal allamatu muhammad siddiq hassan khan rahimahullah wannan babban malami yake cewa wa qad hamala qaumun min ulama'il hind هذا الحديث على خروج السيد wato Ahmad al-Birilawi malamai ko kuma wasu daga cikin malamai na ƙasar Hindu sun yi ƙoƙari su ɗauki hadisan da suke bayani akan bayyana almahadi su ɗora su akan wannan mutumin wannan malamin shine Sayyid Ahmad wato bi takallufatin barida ta ƙoƙarin yadda suke ta ƙoƙari da ƙarfi sai sun wato yi mahadisan tawili sun bokara su sun dace da cewa wai shi shi ne dai almahadi ma anna wato kana rajulan salih ma tare da cewa shi wannan babban malami a sayyid ahmad babban malami ne kuma mutum ne salihin bawa hajja ya yi aikin hajji a zamaninsa wa jahada ya yi jihadi wa gaza ya kai hare-hare kan abokan gaba na zamaninsa walam yadda ilmahadawi ya taƙad kuma bai taɓa da awar mahadiyanci ba da ɗai shi da karan kanshi walam ta kun tambagi lahu hadhihi wannan ma da awar ba ta dace ba da shi tunda mutum ne salihi bawan Allah ne na gari nan gaba in mun gama karanta waɗannan zamu shiga cikin jerin gwanan wanda suke da awar mahadiyanci da kansu yanzu zamu ji bambancin su da waɗannan da muka karanto duk wanda muka karanto dinan ba wanda ya makan shi da awar mahadiyanci mutane ne nagari salihan bayi san ma na sama sama kun ga wasu jingina masa kai domin mun karanto tun daga annabi isa an jingina masa mahadiyanci haka nan ali ibn abi talib haka nan wato ainihin da sauransu dai in ba ku manta ba dukkan su babu wanda umar bin abdulaziz shi ma ko waɗannan dukkan su ba su da'awa shi yasa bai ma kamata da masu yi ba to yan ko muka je kan wanda suka yin za ku ji yadda suke kuma in sun yi lallai hakan zai yi wuce kuma fahimta da kyau ƙalar Dr. muhammadu muqaddam babban malamin nan Dr. muhammadu muqaddam yake cewa lam yadda mahadi ya taɓatsu da ɗai bai taɓa da'awar mahadiyanci ba a tarihinsa walakin ba'du ta tawahhamu zali sai dai wasu sashin mabiyansa su ne suka yi wahami suka yi irin wannan zaton suka jingina masa mahadiyanci amma shi bai makansa haka ba ka koma cikin littafi na almahadi wa fiqh wa asharat as-sa'a zaka ƙara ganin bayani faqad zama ba'd al-awam min atba'ihi wa afrada fi haqqihi hatta ƙar wasu sashin wato ainihin awam in aka ce awam sune jahilai na wanda suke bin malamai da jahilci shi shine wanda bai da ilimi jahili kiran to sashin awam na mabiyansa sun wuce gona da iri dangane da haƙƙinsa ta yadda suka rika cewa inna laqinahu fi makkatil mu'azzama hawla al mu fa mun sha gamuwa da shi wai a makka wurin tawafi mun sha ganin shi wato kamar wani mala'ika kenan kawai da alhaji in yaje yana tawafi kawai sai ya ci karo da shi kuna fahimta da kyau kaga wannan wata magana ce wacce take mai hankali ina jin ba zai dare ita ba wai mun sha cin karo da shi wurin tsawafi muna cikin ganin shi sun magaba ba da zalika kuma sai ya ɓata to ya zama abin aljani kenan wai tsumuna annahu sai ya'ud kuma su dai wannan mabiyan nahi jahilan suka rika riyawar cewa daga baya kuma zai dawo yanzu ya ɓuye ne ba mutuwaye ba wasu ya faruji ba da mururin zaman kuma da sannu bayan tsawon zamani zai ma sake fitowa ya sake bayyana fa wato al-ardha adlan wa qista kama muli'at jawran wa zulma in yazo ya sake bayyana ta biyu zai zo ya cika ƙasa da adalci wato ainihin kamar yadda ta cika da zalunci to haka zai cika ta da adalci wa haza ghalatun wa batilun wannan magana ta su kuskure ce kuma ƙarya ce ba daidai ba ce kun gane da kyau ka koma cikin aunin ma'abud sharhu sunan abi dawo da zaka ƙara ganin wannan bayani wanda littafi ne mashahuri a hannun ɗaliban ilimi shi ya kawo wannan ƙarin sharhi ɗin wannan shine na tara cikin wanda aka jingina masu da'awar mahadiyanci tare da cewa su basu su da'awar ba kuma sun kora abin a sanin su sun da sun san wani abu ne na wani na musamman kun gane da kyau <clears throat> sai mu tafi na goma ko dama guda goma muka iya lissafawa wanda su aka jingina masu cewa su mahadi ne amma ba su dawar ba da kansu na goma shine al da sanusi mahadi sanusi shi kuma ya yayi wafaci shekara ta 1320 ta miladiya kenan kuna ganewa wannan da yin ka kalla zaka ga yanzu in ka lissafa za ka ga shekarun nawa kenan aka kama wannan barin shi duniya wajen shekara 100 da nawa kenan dari da goma sha bakwai barakallahu fikum to kaga shekara wajen karni guda kenan da barin shi duniya to shi ma ya sha gwagwarmaya shi ko mutumin libya ne saboda haka shi ma an jingina mashi wannan ɗin huwa muhammad bin muhammad bin aliyu sanusi za'imu sanusiya asali shi mai suna muhammad bin muhammad bin ali a sanusi wanda yake shine shugaba na gwagwarmaya nan da ake ce mata a sanusiya astani kun gane da kyau kamar shehu usmanu shi ma kun san gwagwarmai shi ana cewa jihadin shehu usmanu ko to shi ma haka lokacin gwagwarmai da ya a can wajen libya aka jingina mashi wannan wule da muhammadu mahadi fil jabal al-akhdar fi libya fi qaada sanata alifin wa mi'atain wa sittina hijriya ko waccan ɗazina na ce miladiya kuskure ne wato miladiya ce ke abin hijriya ce ko wato a shijiriya ne muka ɗauka an haife shi shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da sittin sana aka ciya da shi shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da ashirin sai ka ɗiba sai ka ga shekarunsa nawa kina a duniya shekara sittin kenan ko barakallah fi wa shekara sittin ya yi mai shi duk abin da ya a wannan zamani ɗin wa fi ahadihi na matil harakatu sanusiya numuwan mudhisha a zamaninsa ne wannan haraka ɗin ta sanusiya ta yi wato ƙarfi ƙarfi mai wato mai ban mamaki wa halat a iddata qaba'il afriqiyya fil islam da sababin da a wasu ne ƙabilu da yawa na afirka innan suka shiga musulunci Wata wata da sultanul haraka fi fi sahara sahara'il kubra kuma a wannan lokaci wannan ƙarfin mulkin nasa ya kafu a wato sahara wacce ake kiranta a saharar kubra suna irin su kasashen libya tunisia ka gangaro su morocco zuwa har kila su nijar kuma ka gangaro zuwa nigeria wannan dai yankin mai sahara ɗin a zamaninsa mulkin sai ƙarfi kun gane da kyau warta jafad wato urubba minha urubba ƙasashen turai na wancan zamanin suka rika raurawa da girgiza saboda labarin irin ƙarfin mulkinsa mun san lokacin da turan mulkin mallaka suka shigo ba ma a magana amerika maganar ingila ake da ko magana faransa na jin ko da magana turawan italiya italy kiran amma magana cewa america ba a magana ta. domin sannan ba ce karfin da ma za ta tafi ta kai hari ta iya kwace kasa ko ta cita ba sannan su ingila su ne suke tashe shi yasa za ka ga ko dai ka jan ce ingila ta renonsu ko kuma faransa to lokacin turawan wancan zamanin sun ji tsoro sosai dangane da ƙarfin mulkinsa wa shallan harakatun munazzamati tansiriya irin ƙungiyoyi na kiristoci masu yawo don su yaɗa kiristoci a kiristanci a duniya a lokacin duk suka shiga taitayensu ba su iya kutsawa ariyar da yake ba yake mulki saboda ƙarfin musulunci da ƙarfin mulkinsa kaga mu kan manan ai kiristanci bai shigo ba sai da turawan mulkin mallaka suka shigo tare suka shigo da kiristanci ɗin ana kiran su wato mission ɓadda musulmi suna ƙoƙarin su yaɗa kiristanci kuma suna ƙoƙarin su mulke ku kuma su mai da ku kiristoci ɗin to a lokacin wato irin wannan ƙungiyoyi na kiristoci na duniya ba su iya sakewa ta ɓangaren da yake mulki ba saboda irin yadda ƙarfin mulkin shi yake ala sayyid muhammad rashid reza wannan malamin a cikin littafinsa yake cewa ويقال إن الصنوسية يعتقدون أن شيخهم المهدي الصنوسي هو الإمام ana cewa shi wannan sanusi إن wato mabiyansa suna ƙudurcewa cewa shaihinsu shine ne fa kuma shine dai wanda ake shugaba wanda ake sauraron bayyanarsa almahadi kina wanda ake sauraron bayyanarsa haka mabiyansa suka riƙa riya masa shi ma wa minhum man yaqul daga cikin mabiyansa a kowane suka rika cewa innahu ikhtafa kai shi fa ya kuya wa na balagana Kano, Iza su ilu? an mautihi lokacin da ya rasu shekaru bayan shekara 60 a duniya da ya rasu in an tambaye mabiyansa wasu daga ciki sai su ce in an tambaye su game da rasuwarsa da masu ta'aziyarsa ya kuluna sai su ce alhaju ya mutu shin raye ne kuma zai mutu alhaju ya mutu rayayyan ne zai mutu kaga da awar mai suke kenan mana yana nan da rai wala ya ƙulu na ba sa cewa innahu kad mata in kai masa ta'aziyya sai su ce a raye ne zai mutu a yana nan ya ɗan ɓuye ne sannan karshen zamani kuma zai sake bayana shine almahadi kuna ganewa da kyau ka duba cikin tafsirin manar na shi wato sai rashid riba zaka ga wannan ƙarin bayani ɗin فإطلاق وصف المهدي على محمد السنوسي إنما هو من wato shi ma wurga mashi wannan kalma ta mahadi da siffanta shi da wannan kalma ana ganin ma'ana ce ta wato mai faɗi ta ma'ana almahadi mai shiryawa ya tashi ya gogormaya ya kai har turawa suna jin tsoronsa to shi yasa ka gan an ce mai almahadi bi ma'anarta mai faɗi kenan ya dace da faɗa masa haka amma ma'ana cewa shi shine almahadi na ƙarshen zamani wanda annabi ya faɗi zai bayyana daga cikin tsatsansa daga cikin jininsa wannan ba haka ba ne. bane قال muhammadu محمد المقدم mahadi sanusi nafsu kana yin kiru zalim yake cewa shi kan shi muhammad wato almahadi sanusi shi da karan kan shi na inkarin wannan da'awa kamar yadda na bayansa suka yi irin su shehu usmanu shi ma haka ya yi in da kan shi Wayan yanfi hadha alqawlu bi shidda yana kore makansa kansa wannan jingina masa wannan magana kuma korewa mai tsanani ya ƙulu dr muhammadu sulabi wani marubuci yake cewa inna tuhumata wato almuwajjahata lil harakati sanusiya bi atba'iha yataqiduna fil imam muhammad al mahdi sanusi annahu huwa al mahdi al muntazar tuhumatan ba'ila yake cewa wannan tuhuma da ake fuskantar da ita zuwa ga wai wannan haraka irin wato ƙoƙari da ya na gwagwarmaya shi wannan Muhammad Sunusi ɗin wannan jingina masa wannan ta fito ne daga mabiyansa wanda suke ƙudurta cewa shi ne al'imamu Muhammadu Mahadi Sunusi. Annahu huwal Mahadi Muntazar suke ta shi ne Mahadi wanda ake jiran zuwansa da suka ce ya ce wannan tuhumatun ba'ila tuhuma ce ɓatacciya shi bai taɓa da'awar haka ba kawai dai an tuhume shi ne saboda mabiyansa suna jingina masa rafaza hal imam muhammad mahadi wa aradaha shi da kanshi ya yarfar da wannan da'awar ya bijire mata wa abal muwafaqata ala alqawl biha ya ki yayi muwafaqa ya nuna yaddarsa da amincewarsa da wannan da'awa da ake masa da masu jingina masa shi ma kaga wannan zai nuna maka bawan Allah ne salihi nagari da a wasu da ya yi ta kan sunna kan karantarwar magabata bai yi ta ne don a zo a tila masa ƙasa a kai shi inda Allah bai kai shi ba wannan shi ke nuna maka bayan Allah na gari Allah ya ɗaga su ta sababinsa bayan Allah su shiryu amma duk da haka in shaiɗan ya zo ya ƙoƙari ya halaka su ta hanyar wasu mabiyansu sai su yi ƙoƙari su daɗe su nuna ba su yadda ba Kuma fahimta da kyau wanda kuma kwallon duk wanda aka sami haka za ka ga daga mabiya ne jahilai ake samun haka kamar yanzu ne za ka ga malamin da Allah ya ɗaga tutar shi don bai hattara ba cikin mabiyansu za su kai su baro ana ziga ka ana tila maka ƙasa ana waye to daga nan za su fara kai ka su baro kuma in tafiya ce tafiya su za su koma su fara zagin ka shine matsalar shi kullun jahili ko kuma ka tattara jahilai a gindinka shi yasa kullun duk wata taruwa in ba ta karatu ba ce in ba ta ilimi ba ce ba ta ruwa arziki ba ce ya zama me ya haɗa ku karatu me kuke tattaunawa karatu me ake yi ilimi me ake tattaunawa maganar ya za mu bauta ma Allah ya addinin yake ya ci gaban rayuwar mu take ta musulunci Shi nan, in ya fita daga wannan taron to ya zama an kowa ya kama gaban shi na fata an fahimta to kaga haka suke ya ce wa fi haza ablaghu raddun wato fi hada ablagu rajin ala ma hakahu muhammad rashid rida kama taqaddama ashe kaga wannan wato raddi ne mai karfi wanda yake matuka akan abin da shi sayyid muhammad rashid rida ya hakaito cewa kamar shi da mabiyansa ko ya an mai da awar ya ja baki shiru magana ba haka take ba yayi masa raddi kuma ya yarfar da ita ya watsa da ita bai yadda ba wato saboda haka min annahum yataqiduna anna shaykhahum al-mahdi sanusi huwa al-imam al wasu da suka rika ƙudurin cewa wai shehin su shine mahadin nan da ake jiran zuwan sa falau sahha wato anna awamas sanusiyin ghalau bi jahlihim fi imamihim ko da za mu kaddara cewa ya inganta ma jahilai mabiyan shi wannan Muhammad Sunusi din sun yi azarfaɗi jahilan da suke cikinsu wato dangane da imamanci fi imamihim dangane da imamin su to duk da haka dai wa ayyuhum yaqdumu bi nafi hadhihi tuhma akwai wani da zai iya fitowa ya challenge din wannan tuhumar ya ce a'a mu muka ce ko mun kare babu tunda shi da kanshi ya ce bai yadda ba kaga duk wani wanda yake gefe shi kenan kuna ganewa kamar yanzu ne irin wato ƴan uwa da ake tare da sun wani abu ya faru na rashin daidai kaga kwanaki da wani ya fito ce shi ne wato Abdul Inya aka samu masu bin wannan ɗariƙar suka fito suka kore suka ce su ba ruwansu da shi so a wurinsu inda ya haka ne shi ya kafir da kaga wannan magana ce mai kyau to haka kuma da kamata ya abin da ke cikin littattafansu a rubuce na irin wannan aƙidar su fito su riƙa abin da ake ce mata haƙiƙi su ɗauko littattafan su riƙa ta haƙiƙinsu magana kaza da aka faɗi ta dace domin ta dace da hadisi kaza ko aya kaza amma magana kaza da shehi ya faɗi ta saba ma hadisi ta saba ma aya saboda haka huk wannan maganar ba ta dace da sunna ba dasti bisi ma littattafansa haka haka shi amma maganar nan tana nan kunshe cikin littattafan nan kuma har yau ba a fito aka yi raddin su ba ba a yi inkarin su ba a'a sai ma bayanai ake ce ana ƙara kuzuzu su ana ƙara cewa shehi a diwaninsa ya yi waƙe ya ce kaza ya ce kaza kaga kenan kai ka yadda ka ce ba maganar kaga ba za ka aminta ba kuma har yanzu akwai masu wannan aƙida da za su ce za ka kai mataki na wusuli in shi ko wusulin nan in kai shi shi kenan da halab da haram babu su a gabanka to ga irin wannan shi shine ake so yadda irin malaman nan zamanin su aka nemi a jingina masu abin da ba haka ba su da kansu suna da rai suka ji suka yi raddi haka ya kamata bayan kuma babu ransu almajiransu ba za su ja baki su shiru ba haka ya kamata amma wani abu na nan a cikin littattafai a kunshe na rashin daidai kuma almajirai ko mabiyan masu wannan littattafan ba su fito suka yi rajin su ba suka rushe su suka yi wa'azi a kai kaga kai ba za ka aminta ba cewa har yau ba a da irin wannan tunanin Allah ya sa mu dace sami a Muhammad Ahmad bima kul harakatun sanusiya min jahin fa'iƙin wato ainihin a nan mun ce muhammad ahmad a ƙunshe kila ba lallai ka fahimta ba muhammad ahmad shine wato almahadi na sudan wanda za mu yi bayanin shi a nan gaban bayani mai faɗi to shi kuma yana can sudan wannan yana ina muka ce yana libya ai kun san tsakanin libya da sudan ko ƙasashe ne a da da suke iyaka da sudan da masar da libya na jan hayan zama kusan suna da 'yan iyakoki ko to waɗannan a lokacin shi muhammad ahmad na sudan ya ji labari wato bi ma ƙadhul harakatu sanusiya min na jahin Faiƙin. na abinda da'awa ta shi muhammad bin Muhammadu sanusi da ke libya abin da ya tabbatar na da'awar shi da faɗaɗuwarta da irin yadda ya yaɗa musulunci to da ya ji labari shi ma wantisarin azimin da irin nasarori da ya samu masu girma wa tausi'in kabirin fi sahara'il kubra da yadda da'awarsa ta mamaye duk sahara kubra ƙasashen nan na sahara ko ina musulunci ya shiga ya ƙarfi ya ji wannan labarin ba, bai zan mi hazihil harakati ilai sai ƙoƙari ya ga an sami haɗin cuna, an sami haɗin gwiwa da da'awar shi shi ta sudan da kuma ta libya an sami abin ya zama tare amma fa da nufin cewa shi muhammad bin muhammadu sanusi ya zo ya zama ƙarƙashin wa muhammad bin ahmad na sudan domin shi za mu lissafo shi ne cikin waɗanda suka yi makansu da'awar mahadiyanci kuna fahimta da kyau kuma za mu ji irin yadda ya rubuta takarda nan gaba ya aika ma shi Muhammad bin Muhammad As-Sanusi da yana kiransa da ya karɓa da awacewa fa shi shine almahadi kuma ya zo ya zama karkashin sa za mu ji nan gaba shi yasa akwai bukatar nutsuwa a cikin karatun nan da muke karatu ne da in baka nutsu ba sai ka kasa fahimtar ina aka sa gaba to yanzu shi wannan Muhammad Ahmad muhammad bin muhammad sanusi yana cikin wanda aka jingina musu mahadiya ko ba su yadda ba ma'ana yana cikin wanda suka kan manhaji na magabata Allah ya masa rahama wancan na sudan da ya ji labarin sa da irin mai da ya da awasa ta fa fa'arsala muhammad ahmad bin al-Mahdi sudani fi ami alfin wa salasumi risalatan ilaihi kina ko ila muhammadu mahdi sanusi a shekara ta 1300 hijiriya kenan kun ga tafiya ta fara tafiya ko 1300 saura shekara 20 shi ya mara su kenan ta lokacin shi wancan muhammad bin ahmad na sudan shi kuma ya fara da awashi to sai ya aika masa da risala risala ita ce wasiƙa kuna ganewa da kyau ya aika masa da saƙo irin na da a rubuce wannan shekara ta da ɗari uku ya aika shi zuwa ga shi Muhammadul Mahdi Sanusi kama arsala misliha ila ɗika ukhra kama yadda ya ɗauki irin wannan wasiƙa ɗin ya aika ta zuwa ɓangarori daban-daban na wancan zamanin nan gaba za mu ji ma aiko ta zuwa nan Afirka ta mu ta nan kuma ta iso hannan Kano nan gaba za mu ji kun gane da kyau to ya aika wannan takardu nasa wa khasatan zu'ama al-harakatil islamiyyati an zaka musamman wanda ya san jagorori ne wanda suna da ƙarfi wajen harka ta yatsa musulunci a wannan zamanin zamanin tura mulki mallaka suna ƙoƙari su shigo to su waye masu ƙarfi na da'awa a zamanin to yayi ƙoƙari ya aika da takadurare daban-daban daga ciki shi wancan Muhammad bin Muhammad Sanusi da ke Libya kun gane da kyau to ina jin ko lokaci zai ba mu dama mu shiga wasiƙar ta shiga ta nan in mun fara ta to kila mu kai ko kuma mu tsaya a wani wuri wanda yake kila sai dai a ji ƙarshen daga baya to saura nawa to bari mu tafi a gurguje mu gari ko sai ko na tsun ga takardar yadda ta zo al-khitabul mutabadil بين واتو الخطاب المتبادل بين مهدي السوداني ومهدي السنوسي haka tafik ɗin yake wai takarda risala sako kenan zance wanda yake za a rika extension tsakanin shi mahadi na Sudan da kuma mahadi wanda ake kira Sanusi na Libya kenan kun gane da kyau سمع محمد أحمد بن عبد الله المهدي السوداني بما حققه الحركة wato asanusiya min na jahin fa’aƙin wance tsarin azimin wato sai’in kabirin fi sahara il-kubara ko faraji ba bi zan min haɗe harkaci ilai far salafi ami alifin wa salasuniyati risalatin ila muhammadu mahadi sanusi kama arsala misliha ila manadi ga ukura wa khasatan zuwa harakati islamiyati a ne zaka e a bisa suna annabi kuna ganewa sannan masanin adabi wato magana ta larar cikinan sannan almuraqqil ibad ila maqamit takari sannan wanda ya ɗaukaka ta ɓangaren ibada zuwa wani mukami na makusanta zuwa ga Allah la wato wato la yakhfakum taghayyuruz zaman wa tarki sunan ku sani wato irin magana nan ce ta manya ko ta rika da lafuzza ta nuna kamar ma ba shi kada yake da shi kada yake magana ba la yakhfakum taghayyuruz zaman caccanzawar zamani dai baya koyan maku karare yake kuna gani yadda zamani ke ta caccanzawa watar ku sunani da yadda ake tabarin sunnoni na manzo kasan wani lokacin wanda zai faɗi sai kuma an rika faɗa da gaskiyar ko yace wala yarda bi zalika zawil imani wal fitan wannan canje-canje da ake ta samu na barin sunnan manzo da canjin zamani babu wanda zai yarda da hakan duk ta imani da kaifin hankali ba za su yi da wannan ba irin ka kenan bal ya li zalika al ahl wal watan mutum ma zai iya barin ahalinsa da ƙasarsa saboda me li iqamati dini wa sunan dan ya je a tsaida addini kuma a tsaida sunna wato ta manzo sallallahu kun ga nan da waki zuwa ne kiran shi cewa ya hijira daga libya ya taho a zo a haɗu sudan domin a mubaya'a yace wala yatawana an zalika likauni ghiratil mu'mini ala al-islami ko wato ainihin menene hmm wato tujbiruhu yace wanda di yake mai imani ba zai yi sakaci ba dangane da kasancewarsa mai kishi ne ko e eh, likauni ghiratil mu'mini ala al-islami tujbiruhu domin kasancewar kishin mumini da yake ma musulunci za ta tilasta sun shi ya iya barin garinsa da ƙasarsa domin a zo a tsaye da addini a tsaye da sunoni kuna ganewa ya ce wa alam ya habibi ka sani ya kai masoyina kadi kunna nan ta ziruka mun kasance fa muna ta sauraron ka dama eh wato wa man ma'ana min al awani nan ta ziruka da mu da wanda wanda suke tare da mu da mataimaka muna nan muna sauraron zuwanka li iqamati dini qabla husulil mahadiyyati lil abd zalil ka zo a tsaida addini gabanin samuwar mahadiyanci ga bawan nan kaskantacce wanda za a bashi mahadiyanci. kuna fahimta wa qad katabnaka bima sami'na bi istiqamatika wa di ayatika ila Allah ala sunnati nabawiyya hakika mun rubuto maka wannan sako da wannan takarda domin abin da muka ji na tsayuwarka da da'awarka zuwa ga Allah da kuma tsayuwarka akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ma muka rubuto maka takarda muke gayyata ka ka zo kai kokari kai mu baya a kai tafa kafin mahadiyanci na bayyana wa nahika li ihya'i dini bi anna ko wato bi an bi an nusira ilayka wa nastami'u ilaykum yace nahika ina nuna maka na hika kamar ka ce ina nuna maka ina horonka ga raya addini ta yadda mu za mu tafi zuwa gare ka ku kuma ku zo wato na sami ilaikum duk da mu taru da mu gaba ɗaya da ku a taru a raya addini hatta inni zakartu jami'a man istama'a tama'a min ahli wa shuyukh wal umara'i fa abu zalika har ma ina ambata maka cewa duka fa ni na ambaci wannan ga duk wanda suke tattare wato wanda nake tare da su da wanda suke na iya gaya masu na ma'abuta addini kamar malamai da shehunnai da shugabanni umara kenan duk na gaya masu ga halin da ake ciki amma fa abu zalika sun ki haka li hawani dini hu, saboda raunin addini da suke da shi horon su rashin karfin imanin su da rashin abin nan din na tallata masu sun ƙi amma kai tun da babba ne mai imani kuma ga ka tsaye kan addini da sunna ina kiran ka zuwa ga wannan magana wata makkuni hubbil waɗani wal hayati min qulubihim kuma saboda yadda san ƙasa da san rayuwa ta riga ce kanta a cikin zukatansu shi yasa ne masu bayanin abin da ne masu amma sun ƙi karɓawa kuna bincin magana ma'ana san duniya da ke cikin zukatansu da ƙin da san rayuwa ta san ƙasa da suke ya sa na tallata musu amma sun ƙi karɓa wa ƙillaci tauhidihim da ƙarancin tauhidinsu hatta ba ya ani du'afahu fahu alalfarar bidin har ya zama sai masu rauni su ne suka yi man mubaya'a su ne suka yi man cappa kan za su iya gudu don addininsu mana za su iya hijira idan na gudu na yi hijira za su iya bi na duk inda na tafi don mu je mu tsaye da addini Wai iqamatihi alama alama yutlabu ko alama yutlabu rabbul alamin za su bi ni duk inda ya kamata domin mu tsaida addini kamar da ubangijin halittu yake so a kai da shi sannan wato qana an nufusun man baya anahu min hayati duniya kuma na yardar na gamsar da rawukan wanda suka yi mana mubaya'an nan kenan akan rayuwar duniyar nan ba komai bane wannan masu raunin na gama masu wa'azi na gama cusa masu ra'ayi da komai su duniya yanzu sun jingine ta limayar ko kuna ganewa limayar raunin lidini min almamati domin sun riga sun gama yardar da cewa su akan addini ma za su mutu in dai addini ne to komai za su iya ba da ransu wala zalal masakinul ladina lam yubalu fillahi bima hun min al mahbubil mushtaha ko yazdadu har wa yau dai waɗannan miskinai din waɗanda suke su ba su damu da duk wani abu inda dan Allah ne to wani abu da suke so na duniya da sha'awa baya rufe masu ido saboda abin da ke karuwa na zuciyarsu na san abin da ke wurin Allah da fuskanta duk abin da za a fuskanta don ɗaga addinin Allah da kuma yadda da mahadiyancin sha amma fa wannan yana ta ɓoye wannan fa kuna ganewa da kyau wa ma inda Allahi yargabun su abin da ke wurin Allah kaɗai suke kwaɗayi hatta hatta hajamatil mahadiyatil kubara min Allahi wa rasulihi alal abdul haƙe haka ne ta bayani har kwatsam ran nan sai ga wato ainihin mahadiyancin nan babba wanda yake daga Allah kuma daga manzo kwatsam shi gashi ya zo ma al abdul haƙe ba wannan ƙasƙantacce wallahu huwal fa'ilul muhtar Allah shine mai aikata yanda so, mai zaɓar abin da so allazi huwa ala kulli shay'in Kadir. kuma Allah <laughs> ne mai iko akan dukkan komai fa akhbarani sayyidul wujud sallallahu alaihi shugaban halittu shine manzo kenan ya fa bani labari bi annil mahdiyul muntaza ka sani ya kai Muhammad bin Muhammad Sanusi ka sani ni fa ni ne almahadi wanda ake sauraron zuwan sa wannan sakon shi nake so ka fahimta wa khalafani alaihi salam bil julusi ala kursiyihi miraran har wa yau dai shi alaihi salam waya alaihi salam manzo sallam ya kalifantar da ni akan in zauna akan kujerarsa miraran ba su ɗaya ba ba su bi ba kuna ganewa wato bi hadaratil khulafa'il arba'ati wal aqtar lokacin da khalifofin sa duk suke nan da ma aqtar manya manyan kutubai wal mala'ikatil mukarrabe da mala'iku makusanta annabi ya zaunar da ni akan kujerarsa a aina zuwa kuna ganewa ya zaunar da ni akan kujerarsa wal khadir alaihi salam haka nan da ma kadir alaihi salam duk suna wurin duk akan halararsu ne duk suna nan kuna jin magana kun fara fahimta yanzu maganganun sun fara canza ko yace wa alimtu annahu la wato la yuntasaru ala ahadin ba'da la yantasiru alayya ahadun ba'da itiyani sayfan nasri min min hadratihi sallallahu alaihi wasallam kuma na sani au na tsallake ko so can ne bayan ne tsallaken ku yi haƙuri ina ta so mu yi gaba don annuwa man lokaci ne to mu koma daga inda ne tsallaken ko wato inda yake cewa wato annabi ya zaunar da ni a kujerarsa ba miraran lokacin da yawa kenan a da bi hadaratul khulafa'il arba'a a wani lokacin khalifofin nan hudu suna nan abubakar umar usman ali shine da hadarati sannan wal aqtab da kudubai manya-manyan kudubai kenan wal khadir alaihi salam shi ma khadir yana nan a wurin wa qalladani sayfahu sallallahu alaihi wasallam bi hadratil khulafa haka nan annabi ya rata manta kobin sa, a gaban a halarar khalifofin nan guda hudu kenan wal auliya da kuma waliyai suna wurin wal aqtab da kudubai wal mala'ikatul muqarrabin da mala'iku makusanta da annabi ya rataya man takobinsa wal qadr alaihi salam qadr dai yana nan a wurin yace wa alimtu to daga nan na sani kai ka jifa kai Muhammad bin Muhammad Sanusi daga nan na san annahu la yantasiru alayya ahadun ba'da ikiyani sayfan nasri min hadratihi sallallahu daga nan na san ba wani wanda ya isa ya ci nasara a kaina bayan bani wannan takobin nasara wacce a gaban manzo sallam shi ya rataya ma wannan takobi da sauran wancan da wato mala'iku da suwaye suwaye tun daga nan na san ba wanda zai iya cin nasara a kaina kuna fahimta to gashi an nuna man lokaci yayi gashi mun kwararo tunda ana ɗauka ne kuma ya wuce awa ɗin zai zama bai shiga cikin abin nan ba sai a kula da gaba inda muka tsaya don sati na gaba muna da rai insha Allahu sai mu dora amma dai mun fara fahimtar magana tashi ko da yadda ya aika wasiƙa ce hayo bata kare ba ya aika masa ne ya jiga sakonsa kuma yana so ya kira shi ya zo ya dada mahadiyancin shi wanda gabacin za mu karanta mu ji cikakken bayanin shi shi ma insha Allah sai mu tsaya nan abin da karanta daidai Allah ya ba mu lada abin da kuma na kuskure Allah ya gafarta mu alaikum daga sunansa ne kenan mana aka a kuma to ban da bincike aka ita asalin kalmar amma ba shi ba ne ma an za ka ji an ce su musi a sani <clears throat> kaga akwai wani kenan sai dai yanzu da mu da kuma bincike mai asalin kalmar sanusi ba na jin larabci ce amma dai a bincika da munci sai dai shi din da shi da wanda ya gabace shi ya ka iya cewa saboda su din sunan ya shahara kuma mutanen mu ma suke sa ma su Muhammad Sunusi saboda dai da aka sami mutum ya yi hidima ma addini to sai ka ga mutane su da su ma su zama haka suna kokarin sa ma su irin wannan sunan lallai ya zama saboda irin su ne gwagwarmayar da suka yi sunan sunusi ya shahara a har mu a nan kasar hausa na'am amma ma'anar ya take kalma ce ta ta wani yare hausa ce ko ko a yanzu na san dai ba hausa ba ce wani yare ne wannan lalle yana bukata a bincika kuma sai mutane mu bincika da ku ki da na'am akwai tambaya cikin karatu na'am Mm. eh liberali eh lokacin da ya da suke cewa ya ɓuya, amma gashi kuma suna ganin shi wai a ka'aba yana tsawafi kuma sai ya bata sai su gan shi sai ya bata to kaga da jin magana dai magana ce irin ta jahilan mabiya don kaga annabi ba a taba cewa sabai ba su taba cewa ya ɓata ba suna tare da shi kuma ya bata ba su ganin shi kaga shi yake da mujizoji irin nashi amma ba su taba jin haka ba eh na'am <coughs> eh na'am eh eh eh wannan ai za mu ji kan shi almahadin na hakika da sifofinsa da inda za a kai wannan ji za mu ji kan hadisan eh, shi shehu usman ai yana magana ne akan hadisan da suke bayani din ga siffofinsu daga abin cikin abin da za a kai a madina to kaga wannan shi kuma an haife ma a nan kasar hausa a nan kasar afirka kaga maganar tun daga nan ma ta san ba shi bane eh na eh wa alaikum assalam na ila fa eh, sudan ita ita Nijar ita ba sudan wai abin da yake cewa ya wani littafi da aka bayanin tarihin shi Usmanu an ci haifi shi wani gari Tagel kuma yana cikin ƙasar Nijar a yanzu to kuma na nan ya ji an ci shi da kan shi ya ci an haife shi a ƙasar Sudan to ya kenan to ina jin shi malam misbahu tsammani yake mutanen da in sun ce sudan suna nufin ƙasar sudan ta yau inda ita kada yake ce ma sudan a da an ce maka ƙasar sudan duk munin sudan ce ƙasar baƙaƙen fata kenan so da haka da nijar da najeriya da sudan da ka sani duk sudan ce so da haka duk anan abin nan yankin sudan ake cewa ka fahimta da kyau su kuma can sahara al-kubra irin su algeria jazair libya dinnan su ma kuma haka ake kiran su irin wannan kuma dukkan su afirka din ne saboda haka na ga ai ba cin karo ko na eh, na ga eh, na wa a <laughs> ai za mu zo kan shi ai kusan bincike da an fada da bayani ma a kan shi za mu ji cikakken bayanin shi shi ma da tarihin shi da yadda aka yi bai da ma wannan da awar. saboda shi wannan shan muhammad ahmad ilmahadi na sudan gaskiya da awar shi da ya zo hannan har a garin na akwai masu aƙida cewa shi ne almahadi ɗin kusan shi ya sa ma aka yi wannan binciken saboda a tabbatar da nan abin eh, za mu zo kai inda Allah ya sa ana bin karatun hankali ya zuwa ƙarshen littafin da za mu ji cikakken bayani na'am eh ya bayyana kansa cewa duma wanda ya da cewa shi ne mani ba ji wanda zai da sai wanda yake wawa ko dai eh to ai da amma yanzu ai ba mu ma shiga ba sai mun shiga bangare yanzu nan kawai abin da ya sa ma ka ji saboda shi ya aika ma wanda dama shi bai da awar mahdiyancin ba amma ya aika mai takarda yana so ya ja ra'ayi zuwa ga shi yanzu da ya da awar mahadiyanci din dama wanda zai za mu karanta nan gaba masu da'awar da kansu da jin dama magana za ka fahimci kuma ai an saki hanya eh kamar kai ne kai yanzu ka rika ce kanka ni malami ne ni malami ne kai ta da'awar malinta malinta kaga kila bisa hakika kai ba malamin bane ko malami na gaske kullum cewa shi almajiri ne Ya yana kore sanin akan shi domin yadda sani yake da fadi ko to balle wancan wani matsayi ne da yake da siffofinsa da ka'idarsa da komai saboda wani matsayi ne kai ka ɗauka ka jingina ma kanka ce kai ne ai alama ce da mata kaucewa sai dai kawai Allah ya sa mu gane kuma kai da kake cewa za mu je ka ji mabiyansa ai shi har yayi yaki da tura a sudan kuma ya ci nasara a kansu lokacin domin yadda tura ta shigo sudan farko na mulkin mallaka ba su ci nasara ba kuma shi yaƙi da sudan duk da wannan kautacce aƙidar tashi amma kuma ta ɓangaren yaƙi da turawa mulkin mallaka ci nasara a farko sai dai kuma tun da ba a gina a kan aƙida ɗin kyakkyawa ba za mu ji ƙarshe da wanda bayan ya rasu wanda ya hau kujerarsa shi kuma irin yadda turawa suka zo suke mashi abin babu daɗi Allah ya mu cika da imani to na ga da yanayin lokaci ya tafi abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya gane da mu akida kyakkyawa da karbi mu muna kan akida kikkiawa da zan kara minti biyu shine yanayin da muke ciki kullum mu zama masu al'amuru bil ma'ruf wa nahyi munkar kar mu yadda ka zama mai ruwar abinda ka sani na gaskiya shi wa'azi shine ka faɗi ya abinda Allah ya hore maka ka sani kar ka faɗa abin da ba ka da ilimi kuma ba cewa ka yi ka tara jama'a ba ko abokanka iyalanka a kasuwarka a shagon ka ina ka zama mai tallata gaskiya kuma ka daina kulle bakinka wanda da ya kamata ka bayanin gaskiya yau zamani ya kai da za ka ga 'yan shiya a garin nan har ɓoye kansu suke yi amma da ɗan shiya bai jin kunya ya tallata shi an ci a garin nan da bakan hular shi da bakan rigar shi da bakin mayabinta tana kewayawa suna tallata ci ana ɗaga tuta to idan mara gaskiya wanda ba kan gaskiya yake ba bai jin kunya ya nasa dan me yasa kai ahli sunna zaka ji kunya da sunna baka zama mai wa'azi a duk inda kake a cikin abokanka a kasuwarka a shagonka tsoro kake ka tallata kai ahli sunna ne amma dan shi a bai jin kunya ya rabe ya sa hoton a zazzaki kai ba ce ka sa hoton ka ba amma kai ma kana da abubuwa da suke nuna kai ahli sunna ne Mu'amala ka zamantakewa ka wa'azinka da gaskiyarka da kula da ibadarka akan lokaci to dan me yasa zaka boye wannan kuma da haka dai lokaci ne na kai ma ka bayyana gaskiyarka kuma a duk inda kake ka zama wakilin musulunci a duk inda kake kujera da duk kake kujera ce ta damara kujera ce ss ne kai a'a waye kai wani mai rawani ne wani mai kuɗi ne ko waye ka zama wannan wurin kana wakiltar sunnaka in wani can wanda yake akan wata hanya fankarariya yana jin shi wakilin addinin sa ne kirista ne dan shi'a ne waye waye to kai dan me yasa kai ma ba za ka zama wakilin suna ba auren a fiyo za a cutar da suna ta wurin kana ji kana gani ba za ka kare ba wannan ba daidai ba ne ka mu tashi mu kare addinin mu kara mu ta hanyar bayanin sunan da kuma bayanin kishiyar sunan a duk inda muke Allah ya taimaki musulunci da musulmi da karya kafirci da kafirai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk